barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau 27 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan shida shekarar miladiyya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati taha wanda wannan shine majalisunmu na ƙarshe cikin wannan shekara ah, muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa a cikin dukkan abin da muka gabatar a wannan majalisi da sauran majalisai da aka gabatar da karatun alkur'ani mun tsaya akan aya ta hamsin 51 za mu tashi daga nan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فرعون يتي فما بال القرون الأولى menene halin da al'ummomin farko suke ciki ƙala annabi musa alaihissalam ya ce ha saninsu inda rabbi yana wajen ubangijina la ya dillo rabbi wa layansa ubangijina ya jahiltar wani abu kuma baya mantawa fir'auna bayan ya tambayi annabi musa alaihissalam da annabi harun cewa wane ne ubangijinku Kamar rabbu kuma ya musa annabi musa alaihissalam ya ba shi ansa ansar kuma da fir'auna bai mallaki wani abin da zai ture ta ba rabbuna a afa kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan sifa da ubangiji subhanahu wataala ya siffanta da ita shi karan kansa fir'auna ya san cewa bai siffanci da wani abu da ya kama da wannan ba sauraka ya tabbatar da cewa shi ba shi ba Allah bane ba ubangiji bane kamar yadda yake cika baki yana da awa yana dora mutanen masar a kai shekara da shekaru to sai ya dawo kuma da wata tambayar waccan tambayar dai an bashi ansa kuma bai ce komai a kai ba wanda wani ita ce ɗabi'a ta wanda yake jayayya ta rashin gaskiya yayin da zai kawo wata matsala a bada ansarta to maimakon ya bada ya ya baka ya gaya maka sakamakon wannan ansa da ka bayar ya gamsu ko bai gamsu ba ya yadda ko bai yadda ba in kuma bai yadda ba to menene hujjarsa ta rashin yardar to ya tsaya a nan sai kawai ya je hukumoci tambayar wanda yake so ya bagarar da shi wanda yake bugawa a wanda yake husuma da shi yake jayayya da shi a nuna cewa ai har yanzu ana ta bugawa da shi an kasa kai shi kasa to shine fir'auna ya amfani da wannan da wannan salo sai kuma ya dawo yana tambayar annabi Musa alayhi salam fa ma balul ula wani hali al'ummomin farko suke ciki wato anan yana san ya gaya wa annabi musa a.s. cewa al'ummomin da suka gabace shi suka gabaci shi fir'auna al'ummomin masar su wani hali suke ciki su ma kana ganin cewa suna kan bata ne wato kamar yana so ya ja annabi musa a.s. idan ya ba da ansa ya ce e al'ummomin farko suna kan bata wato kenan yanzu suna cikin azaba kenan da ka ce za ta samu wanda duk ya juya baya abinda da ya karyata ya juya baya kenan suna cikin azaba in ya ce eh to kaga kenan ya hada shi da sauran mutanen masar kenan iyayensu kenan batattu ne iyayensu kenan ana ci ana musu azaba sauraka wani salo ne na yadda zai mayar da rigimar ba tsakaninsa da annabi musa kadai ba a ta koma tsakanin annabi musa da sauran jama'ar gari gaba daya yace ma balul qulul menene halin da al'ummomin farko suke ciki wato waɗanda suka kasance su ma suna kan abin da nake kai idan ya ce suna kan bata kenan suna cikin azaba da kace ah, inna qad uhiya ah, ilaina anna al'azaba alaman kazzaba wa walla kenan su ma suna cikin azaba wannan kake bada labari idan ya ce eh to shikenan sauran mutanen gari su ce a ah, shikenan wannan mutum ya zo ya ce iyaye ba duk batattu ne kuma suna ci ana musu azaba kaga kenan sai a tada rigima a gari annabi Musa alaihi ya rasa abin da ya zo tabbatarwa ko kuma idan annabi musa alaihissalam ya nuna masa cewa ai su ba su da matsala suna kan wani addinin da ba matsala a ciki to kaga shi fir'auna ya samu hujja ce to ai abinda suka mutu a akai shine nima nake akan sa saboda ka in har ka yarda abinda suke kai ba matsala bace to nima ya kamata ka yadda cewa abinda nake kai ba matsala bane to wannan ita ce hikimar da shi fir'auna wato salon da fir'auna ya so ya amfani da shi wajen ya ga ya canza akalar tattaunawar daga tabbatar da rububiyar ubangiji da wahadaniyarsa da kuma kore rububiyar shi fir'auna zuwa ga wani matsala wadda ba ita ce annabi musa a.s. ya zo domin tabbatar da ita ba annabi musa bai zo don ya tabbatar da irin halin da mutanen farko suke ciki ba wannan ba abin da ya zo ba ya zo yi kenan ba ya zo ne isarwa da fir'auna saƙo na cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta kuma shine ubangijin duniya duka sannan abinda fir'auna yake da awa na rububiyya ƙarya yake sannan kuma abu na biyu wanda yana cikin jigon sakon da annabi Musa ya zo masa da shi shine ya kubutar da banu Isra'ila daga hannunsa da yake zalunta ya daina azabtar da su ya daina bautar da su wannan shine babban abin da ya zo yi to fir'auna yana kokarin ya canza akalar sakon da ya zo da shi zuwa tattaunawa akan abin da ba shine abinda ba shi ne eh, Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi domin sa ba to sai ansar annabi Musa alaihi salam sai ta kasance ilmuha inda rabbi fi kitab sanin su waɗannan al'ummomi da kake tambaya yana wajen ubangiji na fi kitabin yana nan a rubuce a cikin littafin lauhil mahfuz saboda haka abin da yake bukata na ga ya kawar da annabi Musa alaihi salam daga jiwon abin da ya zo domin sa bai yi nasara ba Allah subhanahu wataala ya kinsa wa annabi Musa a.s. hikimar da ba zai tsaya ya biye masa ba su ta tattaunawa akan abin da ba shine jigon haduwarsu ba saboda haka sai ya ce masa ilmuha inda rabbi fi kitab sanin su halin da suke ciki yana wurin ubangiji na a cikin littafin lauhil mahfuz ubangiji ya riga ya rubuta abin da suke ciki ma'ana ni ban san gaibu ba ban yi da awar sanin gaibu ba wannan abu ne da Allah subhanahu wataala shi kadai ya san shi shi kadai ya san yake da wannan ilimi ni abinda nazo da shi na gaya maka magana ɗaya ce nazo da shi gaya maka cewa kai ba Allah bane kuma ka sako ka sako banu Isra'il wannan shine abinda nazo da shi da kuma gaya maka saboda haka bai samu bukatar da yake so ya samu anan ba ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya wato baya jahiltar abu abu baya bace masa a ce Allah subhanahu wataala bai san shi ba wala yansa kuma baya manta abin da ya sani wanda wannan sifa ce ta ilimin dan adam ilimin dan adam da farko jahilci ya gabace shi kafin ka sani sai da ka jahilta da baka sani bane ka sani wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba haka Allah subhanahu wata'ala ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata saboda haka sabaqahu jahl akwai jahilci da ya gabaci wannan wannan ilimin sannan kuma yalhaquhu nisyan zai iya sani kuma gobe ya manta ya sani jiya amma yau ya manta haka wannan ɗabi'a ce ta ilimin ɗan adam saboda haka ɗan adam koda yana da ilimi kuma an sifanta shi da mai ilimi to iliminsa takaitacce ne iliminsa cike yake da gajiyawa da kasawa sabanin ilimin ubangiji subhanahu wata'ala la yadillu rabbi wala yansa lam yasbiqhu jahlun wala yalhaquhu nisyan babu maganar a ce da Allah bai sani ba yanzu ya sani babu maganar kuma a ce ya sani ya manta wannan shine bambanci tsakanin ilimin Allah subhanahu wata'ala da sauran dukkan wani mai ilimi da za a sifanta shi da ilimi wannan shi yake mayar maka wato yake mayar da martani ga aƙidar falasifa ko wasu daga cikin falasifa waɗanda suke cewa Allah subhanahu wataala ya alamul kulliyat wala ya alamul jusiyat ya san abubuwa ne a dudunkule amma aka yi filla-filla da su bai san haka ba saka in bishiya ce Allah ya san ga bishiya nan tana da ganye iri kaza amma bai san da zaman kowane ganye ba to kaga wannan jinginawa Allah subhanahu wataala jahilci ne wanda zai jingina wa Allah jahilci ya kudirce wannan to babu shakka wannan ya kafirta domin ya jingina wa Allah na kasa ubangiji subhanahu wataala la yazubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake buya ga ubangijinka babu wani abin da yake buya ga ubangijinka kwatan kwacin kwayar zarra ne ko ma yafi haka ubangiji subhanahu wataala ya san da shi saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya sifanta da irin wannan sifa cewa la yadhillu wala yansa Eh, malamai suka ce wannan aya da ire-iren waɗannan ayoyi na alkur'ani suna nuna cewa yana da kyau a riƙa rubuta ilimi domin kai ya ɓace domin ka a zo a manta wato duk yadda hadda take da amfani ko kuma duk yadda mutum ya kai ga ƙarfin ƙwaƙwalwar zai iya riƙe abubuwa to yana da kyau ya riƙa rubuta su saboda ƙwaƙwalwa lokaci tana da wato tana shammatar mutum yana jin cewa abu kaza ya riƙe shi yadda ba ka tsammani to amma wani lokaci sai ta ha'ince shi sai ya lalibe abin sai ya rasa shi shi yasa za mu ga magabata malaman farko duk yadda suka kai ga haddace abubuwa yadda kwakwalwar suke da faɗin gaske take haɗe abubuwa da yawa za mu ga cewa ilimin su rubuta suke yi su irinsu imamu ahmad ibn hanbal irinsu abu zura irinsu ali ibn al-madini waɗannan duk suna cikin huffazur duniya wanda a zamaninsu har ma bayan zamaninsu ba a yi wasu mutane da suka haddace ilimi kamar su ba ana maganar hadisai da hanyoyin da aka ruwaito hadisan to mazajen hadisan ana maganar hanyoyi dubunnai amma duk suna kansu sun haddace ce mi'atu alf mi'atai alf alf alf kaji ana mutum ya haddace hadisai da hanyoyinsu da ruwayoyin sahabbai da na tabi'ai ana maganar alf alf dubu sau dubu miliyan ɗaya kenan to duk da cewa a daina da surutu na baya duk da cewa suna da wannan ƙwaƙwalwar ba su haƙura da wannan ƙwaƙwalwar su kaɗai ba sun rika rubuta abin da suka wato karanta suka ɗauko na ilimi a littafi domin sun san cewa wannan littafin shi zai wanzu yayin da wannan mai ɗauke da Dubinnan hadisai a kwakwalwarsa ya rasu ya koma ga Allah duk abin da yake kansa za a tafi ya tafi kenan amma da zarar ya rubuta to ya tafi amma kamar yana nan yanzu musnad imamu ahmad ibn hanbal wanda ya rubuta wanda a yanzu a cikin littafan masalid da muke da su a bige wanda suke hannun musulmi a yau babu wanda ya tara hadisai kamar sa hadisan ciki sun dushi dubu to yau da a ce waɗannan hadisan da ya kiyaye ya bar su kawai a kwanyarsa ba tare da ya rubuta su ba to da wannan dubu arba'in ɗin mun yi asararta ba za ta zo gare mu ba sannan shi kuma da watakila irin ladan da zai rika kwasa ta hanyar karanta wani littafi ana su ana sa ana aiki da abin da ya kunsa na ilimi da ba lalle ya same shi ba to ashe kaga rubuta ilimi yana da amfani sannan kuma amfani da rubutaccen abu ya fi sa nutsuwa a cikin zuciya sama da amfani da kwakwalwa ita kadai yayin da kake dauke da abu a rubuce to kafi nutsuwa cewa abin kake bayarwar haka yake sabanin a ce kawai a kwakwalwa ka rike wani lokaci kana iya zaton cewa abin nan haka yake a kwakwalwarka yadda take gaya maka alhalin kwakwalwar ta saki layi to shi yasa za ga su kansu baya ga sun haddace waɗannan hadisan wasu ma ka ji cewa suna karanta hadisansu kamar suna karanta fatiha ko ƙulhuwallahu ahad da su suka fi sauƙin karantawa da haddacewa saboda yadda yawan suke yawan gudana a kan harshe kamar su ali ibn al-madini malam imam al-bukhari ce yana halarto hanyoyin hadisi da hadisai da suke da ilal ɗinsa kamar yadda yake karanta fatiha sai imamu ahmad haka suke to amma duk sanda za su karantar duk sanda za su karantar to suka ɗauko littafin su ne a gabansu ba su yadda su dogara da kawai tsabar kwanyarsu ba tare da cewa suna da ita wacce kwanya ce yanzu ba kada abinda za ka kwatanta ci da shi ko da a ce kwamfuta da ake magana kwamfuta cikin 'yan sakan duk za ka iya shafi abinda yake cikinta ko ta riƙe ka sa ta riƙe in an jima kana iya kai dilitin ɗinsa kuma ya tafi ke da ba ta iya dawo da shi ba kamar yadda yake to ba su kwakwalwarsu tana nan yadda ciki har tsufansu ba ta canza ba to amma duk da haka ba sa ba da harisan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai sun ɗauko littafinsu sun rike a hannunsu saboda suna cewa alhifzu khawwan hadda tana tana tana tana wato ha'inta wani lokaci shi yasa za mu ga fiye da kaso biyu bisa uku na mazajen na mazajen hadisin da suke cikin sayar bukhari da muslim fiye da kaso biyu bisa uku duk waɗanda suke amfani ne da littafansu abinda ake kira zabtu kitab da shi suke amfani wajen isar da da saƙo saboda haka yayin da ya kasance malami zai riƙe littafi ya karantar da ɗalibansa to yana koyi ne da waɗannan magabata wajen ga cewa abin da zai karantar din yana da tabbaci cewa haka yake ba zai dogara ne da da da kwanyarsa kawai ba watakila wasu abubuwan ya rika faɗa su ba haka ba wannan shine bambancin su da mu mu yanzu a nan wani lokaci za ga wani makwakwalwar tashi ruba-ruba ce amma kuma zai rika wani tunkahu ainihi ba na rike littafi ma ni haka nan nake yi da ka wanda watakila in ka tattace abinda yake gaskiya a ciki in tafsiri yake watakila bai wuce ayoyin da ake karanta ba sauran ka ne wani kuma saboda babu abin da zai faɗa na tatsuniyarsa a cikin littafan da zai ɗauko kaga in ya rike littafi littafi ba zai taimaka masa da tatsuniyar da zai yi ba da soki burutsun da zai babu a littafi saboda haka sai ya rike sai ya ce ya aje littafi da yake yi waɗanda ba sani ba sai zata duk wasu abubuwa da yake faɗa duk a littafan suke tare da cewa kuma ba wani littafin da ya taɓa faɗin su ne farko wanda ya fara faɗin kuma watakila watakila shine na na ƙarshe ba za ƙara samun wani kuma da zai faɗi irin wannan maganar tashi ba saboda haka suka ce wannan yana nuna amfanin a rubuta abu da har shi kansa ubangiji eh, shi kansa Allah ce ilmuha inda rabbi fi kitabin yana cikin littafi shi yasa ali ibn ibn ibn al ya fitar a cikin littafinsa al-musnad da da al-bagawi a cikin sharh sunna daga qatada qatada ibnu da'amatu sadusi an tambayi qatada qatada makaho ne yana cikin malaman hadisi manya-manya wanda da wahala ka ɗauki wani diwani na hadisi ba ga sunan shi a ciki ba tun daga sayul bukhari abinda abinda ya ƙasa ko ci dukkan wani diwani na hadisi akwai sunan qatada sahararri ne tabi'i ne makaho ne an tambaye shi a naktubu ma nasma'u ma iya rubuta abinda muke ci kana karanta mana sai ya ce wa ma yamna'uka an taktub wa qad amaraka wa qad akhbaraka al-latif al-khabir annahu yaktub fa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa suka tambaye shi ma rika rubuta abinda muke ji kana karanta mana yace me zai hana ka rubuta tare da cewa Allah wanda yafi kowa sani ya baka labarin cewa shi ma yana rubutawa ilmuha inda rabbi fi kitabin sai karanto wannan aya haka nan ibnu abi shayba da ad sun fitar daga wani tabi'i da ake kira abul malih sunan shi Alhassan ibnu ibn umar ar-raqi yake cewa ya'ibuna alaina al-kitab suna kushe mana wai muna rubuta ilimi wai sai mun rubuta yace wa qad qala Allah ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitab suna kushe mana amma ga abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin sayo muslim akwai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lamma qada al-khalqa kataba fi kitabin ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu fawqa al-arshi inna rahmati taghlibu ghadabi kice yayin da Allah subhanahu wata'ala ya gama halitta ya rubuta a cikin wani littafi ya dora wa kansa ya kuma aje wannan littafin a wajensa a wajen al-arshi abin da yake ciki inna rahmati taghlibu ghadabi lalle rahmata ta rinjaye fushina annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi huduba doguwar akwai wani mutumin Yaman da ake kiransa Abu Sha ya halarci hudubar to amma sai ya ji ba zai iya rike duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba sai ya nemi annabi sallallahu ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama a rubuta masa annabi sallallahu alaihi wa ya ce uktubu li abi sha rubuta wa abu sha wannan hudu ba hadisi ne yana cikin sayo muslim shi yasa hadisi ya tabbata daga hadisin abdullahi ibn amr da waninsa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce qayyidul ilma bil kitaba ku da baibaye ilimi ku sawa ilimi da baibayi ta hanyar rubuta shi saboda haka da yawa daga cikin malamai magabata sahabbai da tabi'ai suka tafi akan halaccin a rubuta ilimi a ainihin kundace shi a cikin littattafai saboda waɗanda za su zo 'yan baya su amfana saboda haka wannan ita ce ansar da annabi musa alaihissalam ya gaya wa fir'auna cewa ilimin waɗannan al'ummomi da kake tambaya yana cikin littafin lauhul mahfuz ubangiji ya rubuta yana wajensa kuma ubangiji baya jahiltar komai sannan ko baya manta komai wannan abin da yake nunawa cewa waɗannan da kake tambaya a kansu al'ummomi ne sun riga sun je sun iske abin da suka aikata ayyukansu da suka yi sun je sun sami ubangiji ubangiji kuma subhanahu wata'ala shi zai saka musu akan abin da suka aikata To haka wannan tambayar da kake mun ta da wani ma'ana ta da wani amfani ya kai fir'auna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha wa lakum ma kasabtum waccan al'umma ce da ta riga ta ta riga ta wuce abinda ta tsuruta nata ne kuma abinda ku tsuruta su shi Allah zai tambaye ku kawai dai fir'auna ka tsaya ka duba waɗannan dalilai da muka zo maka da su da waɗannan ayoyi da muka nuna maka idan ka tabbatar da cewa wannan abu da muka zo da shi gaskiya ne ka samu sakankan cewa kuma wanda haka abin yake ya tabbatar da cewa abin da annabi musa salam ya zo da shi gaskiya ne to in har ka gamsu da wannan kawai fir'auna ka yi imani ka miƙa wuya ka bar wannan kafirci da zalunci da kake ka kuma daina wannan yawan jayayya da ka sa a gaba in kuma kana shakka ne ko kana ganin abinda muka zo maka da shi ba gaskiya ba ne to kofa a buɗe take sai ka yi bincike ba a rufe maka kofa ba sai ka kawo dalili da za ka gwara shi da dalili mun kawo hujja sai ka kawo hujja da ta rusa tamu mun kawo dalili sai ka kawo dalilin da ya rusa tamu ina fir'auna ya samun wani dalili da zai rushe dalilin annabi musa alaihissalam shi yasa ya yi shuru ya nemi kawai bari ya sake hanya ya ɗauki wata hanya daban wacce za a yi ta jayayya a yi ta musu allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa fir'auna yana da tabbaci har zuci annabi musa alaihissalam gaskiya ya zo da ita abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma jizar da ya nuna masa tana tabbatar da cewa shi zaɓaɓɓen allah ne kuma ubangiji subhanahu wataala ne aiko shi wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah ce sun yi ja sun ja da wannan hujja da annabi Musa ya zo da ita amma wastaqanata anfusuhum zukatansu suna da tabbaci akan cewa haka abin yake yakinin ya ya tabbata a zuciyarsu cewa haka yake amma saboda zalunci da girman kai sun kimi kauya kamar yadda yake gaya masa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la ya fir'auna masbura nabi Musa ya ce kai dai fir'auna ka san cewa babu wanda ya saukar da waɗannan hujjoji da waɗannan ayoyi illa ubangijin samai da ƙasa kuma hujjoji ne waɗanda suke a fili saboda haka shi kansa fir'auna ya san kawai rigima ce ta sa yake jayayya kuma abin da yake so ya nuna girman kansa yake so ya nuna sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الذي جعل لكم الأرض مهدا shine wanda ya sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa ko a shimfiɗe wasa lakalakun fiha subula ya sa muku hanyoyi a cikinta wa an zala sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga sama fa bihe a zuwajen min nabatin shatta muka fitar da dangogin tsirrai da shi daga 'ya'yan itatuwa iri-iri kuluwar au an'amakum ku ci ku kuma kiwata dabbobinku inna fi zalika laayatin liulil nuha lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankula waɗannan jumloli guda uku waɗanda suka zo a cikin wannan ayoyi waɗannan maganganu guda uku da suka zo a cikin waɗannan ayoyi a tana yi wa ya zama magana annabi musa ne amma magana mafi ƙarfi shine wannan baya daga cikin maganar annabi musa salam magana annabi Musa a.s. ta ƙare daga waɗancan ayoyin da muka ji wannan ubangiji subhanahu wataala ne ci gaba da bijiro da wasu hujjoji da suke tabbatar da rububiyarsa dan ya ƙara fito da hujjojin tabbatar da uluhiyarsa kadai ta kasa wajen bauta ga ƙuraishawa mushrikai da ake karanta ma waɗannan ayoyi abinda yake nuna maka ba zancen annabi Musa ba ne. tafri'in da yake cikin ayar fa akhrajna bihi azwajan annabi Musa ba zai ce muka fitar da dangogin tsirrai iri-iri da shi ba dan wani aikin Allah ne to wannan tafri'in da yazo fa akhrajna bihi shi yake nuna maka cewa wannan maganar ta Allah ce ba cikin maganar annabi Musa alaihi salam ba akwai wasu daga cikin malaman tafsiri wadanda suka yi kokarin su su ainihin tabbatar da cewa su jingina maganar ga annabi Musa alaihi salam su kuma yi tawilin wannan gaba da ta zo fa akhrajna bihi azwajan cewa ai annabi Musa ya faɗi haka saboda kusancin shi da Allah kamar yadda wani da yake da kusanci da wani mai mulki mai mulkin idan yayi aiki in yana hiwa da labari sai ce mun muku kaza tare da cewa shi ba da umarnin sama aka yi ba shi ma jiya an ba da umarni ana yi watakila ya ba da shawara amma dai ba shi yayi ba to amma saboda kusancinsa da wannan mai mulkin sai rika cewa ba mu muka yi kaza ba kamar yanzu yan jam'iyyar siyasa yan jam'iyya suna cewa ai da muka karbi mulki ai mun yi kaza ai mun yi kaza wanda shi a ƙauyen su ko ko ko bai haka ba amma kuma tunda shi yana jin cewa yana tare da wannan gwamnatin zai rika lissafa ayyukan da gwamnatin ta sai rika jingina wa kansa da cewa mun yi kaza mun yi kaza to akwai wanda suka ce annabi Musa ya faɗi haka da irin wannan sigan ne to amma a ɗauka cewa maganar Allah subhanahu wata'ala ce shi yafi dacewa akan a ce maganar annabi Musa ce alaihi salam allazi ja'ala lakumul arda mahdan shine wanda ya sanya muku ƙasa a shimfide mahdan wannan shine qira'ar jumhur amma akwai qira'ar wasu daga cikin makaranta kamar Asim da Hamza da Al-Kisa'i da Khalaf sun karanta shi da mihadan allazi ja'ala lakumul arda afwan qira'ar eh, eh, jumhur shine mihadan ƙira'ar waɗannan mutum hudu asim da hamza da khalaf da kisa'i su kuma sun karanta ta da mahadan ita ce wannan ƙira'ar da muke da muke karatu da ita duk dai ma'anarsu guda ɗaya suna nufin allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙasa ta zama a shimfiɗe yadda ɗan adam zai iya wato zirga-zirgarsa a kai ya iya kai komansa a kai ba tare da ya cutu ba ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ta kamar zanin goyo da ake sanya yaro a ciki ya yi bacci ba tare da ya ji takuruwa ba to haka ƙasa ubangiji subhanahu wataala ya sanya kamar yadda faɗar Allah subhanahu wataala ta nuna wallazi kuma arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min wa ilayhi nushur ubangiji ya sanya muku ƙasa zalulan wato kamar doki horarren doki horarren doki shine wanda mutum zai hau yayi ta sukuwa ya ta tafiya akai ba tare da ya je hoshi ƙasa ba to wasu malamai suka ce wannan ishara ce cewa kasar tana motsawa amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya sanya ta ba tare da tana tangal-tangal yadda za ta jefar da mutanen da suke kanta ba to haka ubangiji sanya ta mahdan ya shimfida ta allazi ja'ala al arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun ce shine wanda ya sanya muku kasa shimfide ya kuma sanya muku hanyoyi a cikin ta ko kwa gane wato ko kokwa samu shiriya ce wasalaka lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi hanyoyi daban-daban a cikin kasar cikin hanyoyi akwai hanyoyin da suke min asalin khilka tun asali Allah ya halicci gurin a matsayin hanya kamar gurin da yake jigawa ko gurin da yake redayi daman hanya ce ko kuma hanyar da ku za ku yi saboda yawan bi da kuke ta gurin ko kuma a ku ku samu da za ku iya fasa gurin ya zama hanya duk dai hanya ce wadda za ta kai ku daga ƙasa zuwa ƙasa daga yanki zuwa yanki daga gari zuwa gari ku iya zuwa duk inda kuke da zama ɗan adam zai iya zagaye ko ina a duniya saboda hanyoyin da suke cikin duniya ubangiji su wata wataala ya yi wannan ne domin zaman ɗan adam a bayan ƙasa ya yi sauki shi ya sa ɗan adam ya ce akwai wani gu da zai rayu ba nan duniyar ya yake a nan zai rayu a nan zai mutu a nan za a binne shi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kamar da zai zo a nan aya ta gaba saboda ka dan adam ba shi da wani gurin rayuwa in ba wannan kasar ba ita kuma wannan kasar ubangiji da yake yayi ta domin rayuwar dan adam sai ya sanya dukkan bukatu dan adam a cikin ta Allah ya halicci sammai da kasa ya halicci kasa da abin da yake cikin kasa na itatuwa da koramu da komai da kake gani a bayan kasa ubangiji sai da ya fara halitta saka fi halitta dan adam haka ya fara tanadar masa gurin zama tun kafin halittarsa shi sa a a ubangiji subhanahu wataala tun kafin yayi halitta halicci dan adam yace wa mala'iku inni ja'ilun fil arzi khalifa tun kafin ya halicce shi ya ce zai sanya wani khalifa mai wanda zai maye gurbi a bayan kasa saboda tun farkon halittar annabi adam alaihi salam Allah ya yi ta ne domin ya kasance a ƙasa sai dai kuma ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwar wasu abubuwa kafin ya sauko ƙasa don su zama darasi gare shi da shi da zuriyarsa shine yadda za su yi ta'amuli da shaidan bayan sun zo ƙasa da shaidan da tawagarsa duka to anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci shine wanda ya sanya abin nan ya sanya muku ya sanya muku hanyoyi a ƙasa bayan ya fito muku da tsirrai daban-daban daga cikinta ubangiji ya faɗi wannan sannan ya faɗi kuma albarkar fito da tsirrai daga cikin ƙasa wanda ta hanyar saukar ruwa daga sama ambatan saukar ruwa daga sama kamar jawo hankali ne zuwa ga mutum ya dubi halittar saman ita kanta duk da ba a faɗi ba a yi maganar sama ba ba a faɗi halittar sama ba amma fadar saukar ruwa daga sama jan hankali ne zuwa ga mutum ya yi la'akari da halittar saman ita kanta ya fahimci cewa ubangiji su wata ala ya yi wannan shi yasa a cikin ayar allah bai ce wasa babnal ma'a alal ba bai ce mun zuba ruwa ƙasa ba <clears throat> sai ya ambaci sama ya ce fa'anzala minas sama'i ma'a ko? wa'anzala minas eh? sama'i ayar ya tuki? وأنزلنا من السماء ماء فأخرج الذي جعل لكم الأرض أرض مهدا وأنزل وأنزل من السماء ماء يسوكر دروا دغ سما daga sama ya saukar da ruwa bai ce ya saukar wa ƙasa ruwa ba don ya jawo hankalinka zuwa ga halittar sama akwai inda zai ce kawai ya zubo da ruwa a ƙasa anna sababna alma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa sannan Allah subhanahu wataala ce fa akhrajna sai muka fitar a nan da farko za ku ga mirin yana tafiya ne a sigar al-ghaib na ce allazi ja'ala lakum al-arda mahdan shine wanda ya sanya muku kasa a shimfide sai ce wa anzala minas sama'i ma'an ko sai eh? wa salaka lakum fiha subula ya sa muku hanyoyi a cikin ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama sai aka ce kuma fa akhrajna sai muka fitar sai yanzu da lamirin sai ya dawo lamirin Allah subhanahu wata'ala da yake magana ta girmama kansa ce sai muka fitar domin me domin hujja ta riga ta tsayu ga mushrikai cewa wanda ya wannan aikin shine abin girmamawa don haka sai lamirin girmamawa ya zo fa akhrajna sai muka fitar muka fitar da me muka fitar da abin min fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta muka fitar da dangogin tsirrai iri-iri daga wannan ruwan ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan siga don ya nuna maka cewa ƙasar da Allah ya saukar wa da ruwa tana miƙa wuya ga ubangiji subhanahu wataala saboda ka duk abin ubangiji subhanahu wataala ya so da ita shi zake faruwa ba abin ita take so ba shi yake sarrafa ta shi yasa sai aka zo da siga ta Allah subhanahu wataala da yake magana tare da girmama kansa Ah, sannan ubangiji subhanahu wataala ya amfani da kalmar azwaj kalmar azwaj asali kalmar azauj tana nufin abu biyu dangi guda biyu na jinsi daya aka zo ana amfani da ita a tsakanin miji da mata malakar zaujai ne zakara wal unsa sannan kuma daga baya aka zo ana amfani da kalmar zauj da take nufin nau'i take nufin dangi kamar anan azwajan min nabatin shatta ya saukar ya fitar da dangogin tsirrai iri-iri daga wannan ruwan waɗanda suke masu kamanni daban-daban sannan waɗanda za su fito a ƙasa guda amma kuma da ɗanɗano iri daban-daban wanda za a shayar da su da ruwa guda kuma su zama suna da ɗanɗano daban-daban Allah ya ce kulu war'au an amakun ku ci ku kuma yi kiwon dabbobinku wato ku ci daga wannan abin da aka aka fitar muku na yaya na tsirrai da 'ya'yan itatuwa a ƙasa ku ci wannan umarni ne na ibaha wato an halatta muku ku ci ba wai an wajabta suwa dole sai ka ci kayan marmari ba ko dole sai ka ci abin da aka amma an halatta maka in kana so je ka ci wato kulo minha ku ci daga ciki wa ra'au an'amakum minha shine takadirin maganar ku kuma kiwaci ku yi kiwon dabbobinku daga wannan wannan duk yana nuna maka a kawo wannan a cikin irin wannan siga yana nuna maka al'asul fi jami'in nawabit al'ibaha duk wani abin da zai tsiro a ƙasa asali shine an halatta maka amfani da shi duk wani abin da ya tsiro a ƙasa an halatta maka amfani da shi sai dai wanda zai cutar da kai sai dai wanda yake ɗauke da dafi ko wata guba wanda idan ka ci za ka cutu in dai har ba cutuwa za ka yi ba a ƙasa ya fito to an halatta maka shi wannan ayar tana nuna haka kulu war'u an'amakum sannan Allah ce inna fi dhalika laayatin liulin nuha lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankula waɗanda suke da hankula waɗanda za su yi tunani akan falalar ubangiji subhanahu wataala da ihsaninsa da rahamarsa da yalwar kyautarsa waɗanda za su san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta shine wanda yake mamallakin komai wanda ya cancanci a bautawa babu wanda ya kamata a bautawa ba shi ba babu wanda ya cancanci dukkan yabo da godiya sai shi shi ne mai iko a kan dukkan komai Allah subhanahu wata'ala ya keɓance masu hankula a nan don ya nuna maka cewa mai hankali shi ne zai amfana daga wannan wa'azi da Allah subhanahu wata'ala yake yi babu wanda zai amfana da wannan sai mutumin da yake da hankali kuma wanda yana nuna maka bambancin ɗan adam da dabba da Allah ya bashi guzurin hankali dabba bai bata wannan hankalin da ya ba dan adam ba shi yasa dan adam za a kama shi idan ya ya bijire wa Allah subhanahu wataala bayan sa sun je gare shi shi yasa a lahira yan wuta daga cikin abin da za su yi da na sani ba su aiwatar da shi ba ba su aiki da shi ba a rayuwarsu shine hankalin su wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir da a ce mun tsaya mun saurari ayoyin da ake karanta mana ko kuma mun hankalta mun yi aiki da hankalinmu to da ba mu zamo cikin 'yan wuta ba to amma saboda shaidan ya riga ya ribaci da yawa daga cikin mutane sai ya kasance waɗanda za su yi aiki da hankalin nasu 'yan kaɗan ne sauran za su zama kal an'ami bal hum za su zama kamar dabbobi sun mafi dabbobi wato bacewa Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyi da dama a sama da ƙasa za su rika wucewa suna ganin su alamomi ne da suke nuna musu gaskiyar abinda annabawa suke suka zo da shi amma kuma suna kau da kai ba sa daukan wannan Allah ce min ha khalaqnakum وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله يقول منها لقيت وننكسا خلقناكم مكهلتشيكو وفيها نعيدكم كما تشكنت نظام ما يدكو ومنها نخرجكم تارة أخرى هكذا لقيت كنت نظام فتودكو a wani lokaci na daban wannan ishara ce nuni ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi zuwa ga cewa za a iya tashin dan adam bayan mutuwarsa Allah zai iya kuma tashin dan adam bayan ya mutu saboda mai saboda da kasar ya halicce shi tunda da kasa ya halicce shi kuma ya mai da shi kasar mai zai hana kuma ya kuma dawo da shi wanda yayi na farko sai ya kasa yin na biyu babu shakka zai iya <coughs> saboda haka anan ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta kamar ana ya kwatanta asalin halittar ɗan adam da dawo da shi bayan mutuwa da fito da shi daga kabari da ainihin halittar tsirrai daga ƙasa da kuma fito da su daga ƙasa eh, abinan fitowarsu daga ƙasa halittar tsirrai daga ƙasa kamar halittar ɗan adam ne ko halittar ɗan adam kamar halittar tsiro ne daga ƙasa hakanan fitowar ɗan adam da ransa daga kabari kamar fitowar tsirrai ne daga ƙasa shi yasa a wani guri Allah subhanahu wataala ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikraja. Allah subhanahu wataala shi ya tsiro da ku daga ƙasa ma'ana ya halicce ku daga ƙasa kamar yadda yake fito da tsiro sannan kuma zai mayar da ku cikinta ya sake fito da ku lokacin fitowar ku idan yayi wannan aya tana nuna mana da cewa fi hanu idukum cikinta zamu mayar da ku wannan yana tabbatar mana da cewa binne mamaci ko waɗanda suka mutu shi ne ita ce hanya ta shari'a idan mutum ya rasu a binne shi sawa'un a yi masa tabarin da yake shakku irin wanda muke yi ko kuma allahat irin wanda ake a ƙasashen da suke da ƙasa mai tsandauri sosai to wannan ita ce hanya ta shari'a da za a mayar da mutum bayan ya mutu saɓanin yadda wasu al'ummu waɗanda ba su da addini ko kuma addinin su gurɓatacce ne suke yi na ƙona gawa ko ainihin limar da ita a cikin ruwa ko kuma sa ta a cikin akwatu ta sa sa gawa akwati sannan a sa ta a cikin kabari wannan shi ma ya sabawa ya sabawa abinda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa a cikin kasa ake so abinda mutum ba a cikin akwati ba saboda shi kansa wannan idan ana yi ba daidai bane za a iya samun wasu saboda lalacewa zamani da kwaikwayon wasu abubuwa da ake gani na turawa mutum ne musulmi ya mutu amma abin da ya sha cikin akwati za a iya samun wannan to in aka yi haka an saba tun farkon halittar dan adam Allah ya nuna wa dan adam cewa in ɗayansu ya mutu to a mai da shi cikin ƙasa domin nan ne asalinsa lokacin da dan adam na farko ya kashe dan uwansa dan annabi adam ya kashe dan uwansa ya wayi gari ya rasa yadda zai ragawar fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين sai ya kasance Allah ya aiko masa da wani hankaka ya rika rami a ƙasa hankaka ne guda biyu sai ɗaya kashe ɗaya yana tsena kallon su sai ga ya kashe shi sai ga ya yi rami sai ga ya sa shi binne sai yake kaifa ganin to me shi ma ba zai bayar da wannan hankaka ya ya ɓoye gawar ɗan uwansa to kaga ashe wani ilimin da ɗan adam ya samu na farko ya same shi ne daga tsuntsaye daga dabba sauraka daga lokacin ya ga yadda zai binne ɗan uwansa ya suturta shi a nan zan ishara zuwa <clears throat> tun da na faɗi wannan aya Allah ya kirawo gawa da sau'a sau'a shi shine ma yasu'ul insan nazaru ilai ko ma insan nazaru ilai abin da yake jikinka ba ka so a gani shi ake cewa sau'a shi yasa al'auran mutum ake kiranta sau'a saboda me saboda ba zai so a gani ba to sai Allah ya kirawo gawa da sau'a shi yasa ake cewa a wa gawa sutura amma abin takeici a yanzu saboda shigar social media din a hannun matasa da wasu marasa hankali sai zama na ga mutum ya dau gawar mahaifinsa mahaifinsa gashi nan ba sutura ya ɗau gawarsa a asibiti ko ya ɗauga gawarsa a gida babana ne ya mutu lalata jama'a ta yana da addu'a to yanzu fi sabilillahi sai a ƙiyarda mahaifinka ya mutu in ka ba da labari ba hotonsa sai a ce ƙarya kake yi bai mutu ba me yi na sai ka sa hotonsa ma sai ka ga ya ɗauko mutane da za su yi accident sun yi haɗari a zube a titi wasu ma mata ne cikin wani yanayi mara kyan gani amma wani yana kokarin ya dau hoton ya saka a cikin abin nan a cikin facebook ko ya yatsa a social media yanzu yanzu da aka hadari su inna lillahi wa inna ilaihi shi kamar yana yana ganin kamar wani abin kirki anan kana shiga haƙƙin dan ka mamaci ka duba yadda Allah ya kirawo gawa sau'a ma'ana abu ne da ake son a sitirce shi amma mutum ya dauko na dan uwansa ya dauko na yayansa ya dauko na babansa wannan abu ne da ya kamata a ce an tsawatar a kansa kuma ba musulunci ba ne wanda yake yi kuma yana shiga haƙƙin mamaci da Allah sai ya tambaye shi a kai Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halice ku ciki zamu mayar da ku kuma daga ita zamu fito da ku saboda haka ba ka da dan adam ba inda zaka rayu sai a bayan ƙasa duk inda kai duk wani lalibe da dan adam yake anan lazuman banza ne karshe dai nan zai dawo min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ya zo ƙarshe muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya ya ba mu dama muka ga wannan wata har kuma muka samu zama a wannan majalisi mai albarka kamar duk shekaru da suka gabata domin gabatar da wannan karatu muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu cikin karɓaɓɓunsa ubangiji ya yafe mana abinda duk muka yi na kurakurai abinda duk muka yi ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya sanya abinda muka yi dinnan ya zaman mana sanadin shigar mu aljanna ubangiji yadda ya hada mu a wannan guri ya hada fuskokin mu gaba daya a aljanna muna godiya kwarai da gaske da dukkan wasu waɗanda suka taimaka wajen wannan karatu ya yiwu tun daga ƙungiyar izalatul bida wa iqamatus sunna ta nan jihar bauchi da shugabanninta da kuma 'yan kwamitin tafsiri waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin cewa wannan tafsiri kamar yadda aka saba yi duk shekara bana ma an yi da waɗanda suka taimaka da dukiyoyinsu da waɗanda suka taimaka da dukkan abin da suke iya taimakawa da shi akwai waɗanda mun san su akwai waɗanda ba mu san su ba akwai waɗanda sun saba yi duk shekara akwai waɗanda wannan shekara suka yi akwai waɗanda shekara biyu da ta wuce suka fara muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya tattara ladan gaba daya ya sa musu a mizanin su ubangiji ya albarkaci rayuwarsu gaba daya ubangiji ya albarkaci zurriyarsu duk waɗanda suka yi addu'a suka taya mu da kalma mai kyau ubangiji subhanahu wataala ya saka musu akwai waɗanda suka taimaka su yan agaji da sauran ma jami'an tsaro waɗanda mun san su da waɗanda mun san su ba Allah subhanahu wataala ya saka musu ubangiji ya sa musu a cikin mizanin su ah, akwai ah, tashoshi na abin na na rediyo da na talabijin waɗanda suka ɗauki wannan karatu namu da muke yi a nan suka sanya wanda miliyoyin al'umma suka ƙaru da shi to su ma muna musu addu'a kuma za mu ambaci wasu daga ciki waɗanda muka sani don akwai waɗanda har yanzu ba mu san su ba daga ciki akwai mai gayya mai kowa sunna tv eh, sannan akwai africa tv 3 akwai wisal hausa tv akwai rahama fm kano wanda sautul haq kwamitin sautul haq su suka ɗauki nauyi akwai pyramid fm ita ma a kano wanda su ma sautul haq ne suka ɗauki nauyi akwai dala fm a kano wanda su kuma alhawariyun su suka ɗauki nauyi sannan akwai aminci fm kano wanda arewa consultative media suka ɗauki nauyin sawa akwai albarka fm a nan bauchi akwai ah, globe fm a nan bauchi akwai falantinom ne ko falantinom fm a kafi jihar nasarawa akwai peace fm a maiduguri jihar borno wanda galaxy transportation and uh, construction company suka ɗauki nauyi akwai amma fm a maraɗi ƙasar nijar akwai bisham fm uh, a nan abuja wanda honorable abdullahi suraja jibril wanda sa ne na defense minister ya dauki nauyi akwai fm ta damaturu akwai fm ta gamawa waɗannan waɗanda muka san da su ne na tabbata akwai da yawa waɗanda suna sawa kuma sun isar da wannan sako zuwa ga al'umma miliyoyi na ƙasa akwai kuma 'yan social media waɗanda su ma ga sunan kullum cikin aikin suke muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya sanya a mizanin su muna addu'a kwarai da gaske ga mai girma abinda mai martaba sarki wanda ya zo mana wannan ziyara a wannan guri kuma kamar yadda muka saba faɗa duk shekara yana tare da mu kuma yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa cikin wani aiki da muke yi tare da shi da 'yan majalisunsa eh, sannan kuma gashi a yau mun samu bakuncin mai girma A mataimakin gwamnan jihar bauchi allah ya kawo mana shi mm-hmm. mun samu bakuncin mai girma mataimakin gwamna na nan jihar bauchi alhaji abdulsula katagum wanda gashi yana tare da mu muna farin ciki kwarai da halartarsa wannan guri kuma muna godiya da wannan karfafa gwiwa da gwamnatin jihar bauchi take bamu duk shekara muna samun goyon baya akan wannan aiki da muke yi da fatan allah subhanahu wataala zai agaza musu akwai 'yan uwanmu waɗanda suke wasu jihohi waɗanda su ma suna tare da mu cikin wannan aikin alkhairi su ma kuma a waɗancan jihohin suna tsaye wajen su ga cewa wannan aiki ya isa ko ina da ina muna musu fatan alkhairi muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu a mizani ubangiji subhanahu wata'ala ya tara mu gaba ɗaya cikin ladan a da nan ne ni zan rufe da magana ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma miƙa abin magana zuwa ga malam Abdulrahman.